يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta hakika wasu daga cikin matanku da 'ya'yanku maƙiyanku ne domin suna shagaltar da ku ga barin ambaton Allah da yin jihadi a kan tafarkinsa kuma suna kashe muku gwiwa don haka ku yi taka tsantsan da su kada su yi muku tasiri kuma idan kuka yafe musu kurakuransu kuka rufa musu asiri to ku sani fa Allah zai gafarta muku zunubanku ya yi muku rahama saboda sakamako yakan zo kamar irin aikin da aka yi